فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون waɗancan gidajensu ne bangonsu ya rushe rufinsu ya zubo a kansu sun zama babu mutane a cikinsu saboda zaluncinsu hakika a cikin abin da ya same su na azaba saboda zaluncinsu akwai abin lura ga mutane masu imani domin su ne masu ɗaukar izina.